da lokacin da muka ɗauka saboda zuwan manyan baƙi a na farko ma'aikatar lamuran mata da ƙananan yara ta jiha ta aiko da sadaka kamar haka na farko buhu goma sha biyar na masara da kuma buhu biyar na shinkafa sai dila ɗaya wato turmi ɗari na atamfa da kuma tsabar kuɗi naira dubu ishirin a rabawa mata da ke zuwa sauraren tafsiri a wannan masallaci. haka kuma alhaji kabiru Isa, ya faɗa isan gusau ya kawo sadaka alƙur'anai guda biyar wasu bayan allah sun kawo sadaka naira dubu ɗaya da ɗari uku a yi wa iyayensu addu'a da kuma da bino a ba masu itikafi wani bawan allah ya aiko da alƙur'anai guda biyu yana neman addu'a sai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam shin yawon bara ko almajirci da ƙananan yare ke yi da sunan neman ilimin alkur'ani yana da asali a addinin musulunci kuma in haka ne me yasa yara maza uwayensu ne kawai ke turo su birane neman ilimi ba a turo 'ya'ya mata ina son a yi mana ƙarin bayani na farko muna godiya ga allah muna kuma roƙo allah ya saka ma <clears throat> da wani 'yan uwa da suka ta sadaka da kuma ma'aikatar mata dole yan uwa suka aiko da qur'anai zai kuma amfani da wannan dama in kara shaida ma mata cewa dama tuntuni muna da tsarin tara kudade a bangaren tafsirin mata na sadaka suke shigowa da kuma muna sanar da cewa kuma a kawo tufafi don mabukata to mukan samu sakuna tun daga farkon azumi har zuwa yau na mata daban-daban masu bukatar kuɗi kayan sallah abinci da sauransu abinda kuma ya shigo mu muka rarraba masu to daga farkon azumi zuwa yau muna da mace saba'in da biyar ta kawo sunanta da bukato suka kawo sunayensu da bukatocinsu yau kuma wajen tafsirin mata muka sanar da matar cewa don allah wata san bata da bukata ka ta shiga da kanta cikin wannan rabo da za mu yi wadda kuma ta tana da bukata tsakaninta da Allah bata kuma zo ta bada sunanta ba ta tana zuwa ta bada sunan nata to ina sa ran wata an samu suna kamar kwatankwacin wanda muke da su ta ji ma sun fi mun samu mace 115 to gaskiya fi sabi lai wannan rabobin za mu yi shi na farko mutanen anguwa mabukata suna da fifiko wajen farawa da su sannan masu zuwa daga nesa da muna da wajen mutum ko mace goma sha wani abu a nan cikin anguwan nan muna da mace ashirin da biyu sannan muna da wani suka fara zuwa da bukatunsu su saba'in da biyar to sai mun fara da su mun kai karshe sannan wannan ɗari da ashirin suka shigo mu yau samu shiga idan abin ya kai ita dai dama a tamfa za a ba mace duk mace guda a tamfa ɗaya gero ko abin nan masara mun yanke cewa za a bada tiya biyar biyar to kaji injiniya ya ce mana hudu hudu hudu hudun za su kai mutum ɗari da ɗari da nawa ɗari da talatin idan mun raba wa'annan buhuna takwas buhuna goma sha biyar mutum ɗari da takwas za su samu to ku yi haƙuri ɗari da talatin da hudu in an yi tiya hudu hudu domin gaskiya fi sabillahi ko da muka duba masarar sai muka ga kusan da aka yi casar sai aka hada da me ake ce mashi toto duk aka hada da toto da komai aka zuzuba da aka muka tunanin da wani kuma tunanin buhun zai kama a tiya arba'in arba'in sai mai ko talatin da biye ba zai yi ba saboda toto da ke cikin shi da shara da mutane ne ba san haƙƙin allah ba gwamnati za ta sai abu sai a ga kamar banza ce sai a ji a haɗo komai a kawo da mai kyau da mara kyau wanda kuma ba daidai ba ne masu yi wannan ɗabi'a sun ne ba halin suke ci ba haka manoma da ake ba su bashi su biya da amfanin gona su ma wasu ba su kula da amana sai su dinga sa irin wannan tuto na masara da sauransu duk a ciki tun ita kwanta abin da ke so dai a cika buhu to an cika buhu ka ji tsoron Allah sannan mata kuma mun yi tsari idan mun zo rabawa din banda gobe in Allah ya kai mu kowace mace ta zama tana zaune inda take sai a kira sunanta sannan a bata abin da za a bata ta wuce sannan wacce ta zo har dai a kammala insha Allah ta'ala ya kuma na roƙon Allah ya saka ma wa'ina ƴan uwa da alkhairi magana bara za ta ɗauki lokaci da ka mu yi hakuri sai wani lokaci mutane suna nesa da yawa lokacin da aka makara a yi to matsalar bara 'yan uwa duk da kalli alkur'ani mai girma zai ga yadda allah kasafa bara da masu bara na farko dai allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi cewa wanda ke da bukata in ya zo ya roƙa kada a hana shi za ka ga ayoyin ƙur'ani da dama da suka yi magana wannan za ka samu kuma wasu ayoyin da suka yi magana cewa masu dukiya su sani mutane suna da haƙƙi cikin dukiyarsu da mai bara da wanda bai bara dukkan suna da haƙƙi cikin dukiya a lokaci ɗaya kuma za ka samu wasu ayoyin suna godiya suna jinjina ma wanda ba su bara kamar inda Allah ke cewa ta hasabu mul jahilu aghniya min at Allah na yaba mu wanda ba su bara hakan ka dawo cikin sunna za ka ga annabi sallallahu alaihi ya zargi bara wurare da yawa har ya ce wanda ke bara dan ya tara zai tashi gobe kiyama bai da komai a fuska na nama kuma ya hana mutane yin bara ya ce da mutum ya roƙi mutane gari ya ji ya itace ya sayar ya biya bukatar shi kuma a lokaci ɗai ya kudaitar da ciyarwa ya ta da kuma mutu ya roka a bashi na sosai ka duba su na alkur'ani mai girma da sunna suna nuna kenan ba za a yi bara ba sai lokacin da ba a da wata mafita sai bara to lokacin ne za a yi bara kawai tamamai da katon ƙur'ani hanyar bara shi kuma wani illa ce babba domin ilimin ƙur'ani ilimi ne mai tsarki mai daraja mai kadari mai matsayi bai kamata a ce duk wanda zai yi shi ba sai ya bi hanyar bara sannan ya bara kuma kamar da mai tambaya ambata kenan wanda suke aiko 'ya'yansu birane suna karatu kuma su yi bara mafi yawansu suna ɗauka nauyin 'ya'yan nasu don ga suna aiko ɗiya maza ba su aiko ɗiya mata don haka mu ji tsoron allah sana'ar bara ba sana'a ba ce bara yana halatta a yi shi idan lalurar yin shi ta kai a yi shi amma asalin shi so ake kowa ya kame kowa ya zama mai ji da kai kowa ya zama mai wadatar da kan shi ba tare da ya walakantar da wani shi ba tare da ya tozatar da kan shi ga wani ba amma lalura in ta kama to bara yana halatta da aka ko da ghazali a cikin littafinsa ihya ulumiddi ya kakkasa bara gida-gida ya kuma faɗi irin wani abu da muka faɗa na cewa bara ba a yin shi sai lokacin da ake cikin matsi imam al-ghazali sufi ne daga ina mamaki su sufaye da suke kare yin bara suke ba bara kariya ga shugaba da shugabanninsu yana faɗin illar da bara yake ciki babi ne musamman littafi ne a cikin isha ulumuddin Ya ya magana kan matsalar bara da irin abin da kuka ji a yanzu allah ya kare mu ya tsare mu amin sun amin da kuma wannan fatawa da mala ya karba kan bara za mu kammala tafsirin na yau a madadin bawan allah da ke daukar wannan tafsiri da ake yadawa a kafafen yada labarai guda biyu na jihar zamfara sai malam bashir muhammad aliyu mai kwano da ya ja baki godiya ta musamman ga shehu malami sheikh sa'idu aliyu mai kwano da ya fama da fassara a yau mun kwana a aya ta 171 a cikin suratul baqara gobe insha Allah za mu dora daga nan a madadin kowa da kowa mustapha jafar kaura ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.